abin da ya rara an ka ci da iyali to ka taimaki maraya ka taimaki mara marashi shine fi alheri gare ka ka ce ka rabar gaba ɗaya ba ya toshe wannan kofar sai shi ya uridu Allah akula lahama na ba zan ƙara cin nama ba sai amma ana in ja ani fala arudduhu ni na gaya maka in nama ya zo ba zan ce ba na so ba da zan samu iko roƙi Allah dinga bani nama kullum da sai na yi aga an toshe tsaurin ra'ayi ko sai ce rasulullahi uridu Allah a ba zan daina shafa turare haka zan dinga zama sai ce amma ana a wannan ne jibrilu an amusal ɗiba gibban jibrilu ya umarci dinga shafa turare akai akai amma wa'ara ne an amusa ɗiba fi mil juma'a ranar juma'a nan an karfafa duk juma'a shafa turare to kaga rahama ce ya hana wannan sabai suka ce da Allah ya sa annabi ya bar wasu ma da dan mazuuna akan ne ce dukkanin mu haka mu zama sai toshe ce ba za babu iramul mutu ba zai wannan tsaurin kuma ya taba wuce ya da wani a rana yana ta gumi ka sharban ya ce wannan fa ce sunansa Abu Isra'il wai ya alkawari ya daina shiga rana ya daina zama sai <laughs> ce je ka ka zauna ka shiga inuwa ka sha ruwanka ka huta bin Allah ba haka yake ba ba abin Allah a wannan sai waɗansu sabon suka je gida suka tambayi iyalin annaba sai annaba da shi ke ibada da aka waɗa suka ce ai shi ya riga ba mu ba ni komai a kansa na haka annaba in yi wannan su ba sa tsaye haka ba zagidan tsaye za su yi sai ɗaya ce shi kam ya daina aure shi kuma ɗayan ya ce ya daina cin abinci da rana har ya mutu kullun azumi shi kuma ɗayan ya ce ya daina bacci da dare kullun sallah da annabi alaihi ya zo aka gaya masa sai ya ce da su kun san na fi ku jin tsoron allah na fi ku takawa ka ce iyi eh. sai ce ni ina aure ina biya iyali bukata sannan kuma wata ina yin azumi wata ran in sha sannan kuma da daddare na kan yi sallah kuma ina yin bacci sai ce wannan ita ce sunnata man rage ba an sunnati falaisa minni shi ma usman dan mazubunin da ya gama gaya masa wayannan sai ce ya usman hazihi sunnati wani sai ce sunnata wanda duk ibadta ranar alqiyama khalaqa Allahu mala'ika wa tasrifahu an saudi za sa mala'iku su fatattake mutum sana shi zuwa taukina to haka ya gaya masa alaihi salatu wassalam sannan daga cikin rahamarsa alaihi salatu wassalam za mu duba yana ce da mu yassiru wala asiru bashiru wala nafiru an ce da ya ce yassiru kurin to da ya bar kofa kenan ta a iya tsauri sai ce yassiru ku sauƙaƙa komai wala asiru kar ku tsaurara ko da sha'anin ibada da sha'anin addini da sha'anin tafi da rayuwa ba a san a dinga tsaurarawa a dinga tafiya da abu sai sai sa sai dai anan ina so mu fahimci mutane mutanenmu ne yanzu ba su da ma'aunin tsauri shi tsauri yana da ma'auni ba har kuran zaka bugi kirji ka sakandan ka ce wani mai tsauri bane ba shine tsauri ba abinda Allah ya aiko annabi alaihi a kansa a ce a faɗa maka ka ce ba haka kake so ba sai dai a dadada maka to nan ba shine rashin tsauri ba a gaya maka gaskiya abinda Allah ya ce a yi dalle kaza za a in ba a yi ba kaza zai yi to sai a gaya maka ka yi wannan in ka ƙi to ga sakamako in ka ga baka samu wannan sakamakon ba sai yi ta darukinka da afuwa wannan ba komai bane a gurinsa za ka iya sai maka afuwa to wannan an gaya mutum kai ce an yi tsauri gaskiya a gaya masa abin da yasa ake gaya mutum abu na gaskiya tun yana da rai shine kar ya bari ta ritsa da shi in abin da aka faɗa aka ce haka Allah zai in ya bari ya mutu to ta ritsa da shi amma aka gaya masa gaskiya an yi haƙura shi kenan amma inda tsauri ike a ce in an tuba Allah ba zai karɓa ba in aka zo wajen ibada babu sassauci babu zancen karɓar rufsa to wannan ba daidai ake ba amma a ɗora mutum a kan yi gaskiya riƙe amana cika alkawari wannan ko me za a yi ba wanda za a ce wannan an yi tsauri kuma ƙur'ani akan haka ike ba ya rarrashin kowa in ya zo da gaskiya ko zai gaya maka haka mai wa'azin da gaske ke ba cin amana ka zai ba zai gaya maka gaskiya ko ka karɓa ko ka karba kai ta shafa shi ya gama nasa to haka wannan yassiru wala ba ana nufin a bar mutane su su yin sallah ko azumi su dinga wani abubuwa su dinga neman abu mai taushe taushi wanda za su amu damar da ba za su yi ibada ba ma to ba shi ake nufi ba